shine alkalami idan ko farkon halitta cikin mutane ne to annabi adam alaihi salam shine farkon halitta cikin mutane dukkan wanda yake bil adama ne to kuma da ne shi wanda yake dangantuwa zuwa ga gidan annabi adam alaihi salam amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ne farkon halitta ba Allah bai faɗi wannan ba shi kanshi manzon Allah dan bai faɗi wannan ba da bakin sa ba inda yake ne farkon halitta ba inda kuma Allah yake manzon Allah ne farkon halitta amma cewa wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin ni ne farkon musulmai ma'ana a zamanin sa don shi aka so kawa wahayi yadda da wahayin kafin ya zo gida na kadin ta yadda da shi kafin ya fita titi sayyidina Abubakar ya yadda da shi kafin Zaid bin Harisa ya yadda da shi kafin ragowar sahabbai duk su imani da shi fardan fardan jama'atan jama'atan ina fata mun fahimta kamar yadda annabi Musa a cikin mutanensa shine farkon mummune kafin kowa ya imani da abin da aka saukar masa shi ya imani da shi kafin dan uwansa annabi haruna yi imani da shi kafin waɗanda ya kira kuma su yi imani da shi dan haka kullum aka ce kaza shine farkon abu malamai sukan kasa abin gida biyu sukan ce akwai awwaliyya mutlaqa akwai kuma awwaliyya mukayyada awwaliyya mutlaqa abin da yake shine farko kwata kwata ba abin da ya riga shi akwai kuma awwaliyya mukayyada abin da yake shine farko ta hanyar yin izina da kaza kamar yanzu anan a ce nan yanzu a yau wa ya fara shigowa masallacin nan gaba daya kaga sai a ce wani ne ya fara shigowa sai a binciko a ga wani ne ya fara zuwa to wannan ta zama awaliya mutlaka ba wanda ya riga shigowa amma idan aka ce daga lokacin da aka yi sallar la'asar wa ya fara shigowa to kaga wannan ba a maganar waɗanda dama sun shigo kafin la'asar ana maganar shigowar da an kayyade ta da bayan la'asar to kaga wannan daban sai kuma a sake cewa wane ne ya fara shigowa daga lokacin da karfe hudu ta yi to kaga wannan dai ita ma awaliya ce mukayyada wato shigowar da ta kayyadu da bayan karfe daga nan shigowar da ta kayyadu da bayan karfe biyar to kaga wannan dukkan su awaliya ce mukayyada in ka gane wannan idan aka ce wane ne farkon halitta alal itlaq sai ka ce alkalami wane ne farkon halitta cikin yan adam sai ka ce wa annabi adam wane ne farkon musulmi cikin wannan al'umma tamu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wane ne farkon mummune cikin al'ummar annabi Musa lalle shi annabi Musa din kamar da kowane annabi kuma shine farkon musulmi a cikin al'ummar to wannan ta zama awwaliya muqayyada ba awwaliya mutlaqa ba to waɗanda ba sa gane bambanci tsakanin awwaliyatun mutlaqa da awwaliya muqayyada da inda suka ce awwalu kaza awwalu kaza sai su dauke shi to kuma sai mutum ya samu tanaqubi ka dai san an ce bi zalika umirtu wani ana awwalul muslimin ka ce ana nufin manzo Allah shine farkon halitta to sai ka zo nan gurin qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin annabi Musa ya ce ni ne farkon mu'mini to shi ma sai ka ce kuma shine farkon halitta to sai ka yaya kenan ka ka samu tanakuri cin garo da suna tsakanin ayoyin amma idan ka bi kowace fassarta da muhallinta sai ka ka fita daga rudanin kwakwalwa ubangiji ta'ala ce qala ya Musa ya kai annabi Musa inni safaituka ala nasi hakika na fifita ka akan mutanen ka ko na zabe ka akan mutane bi risalati da wahayin da na aiko kanka risala sako wa bi kalami da kuma zance da nayi da kai fa kun ma ataituka karba abin da na baka na wannan wahayi wa kun min shakirin kasance cikin bayi masu godiya masu godiya sune masu bautar Allah shi kadai ba tare da sun hada shi da wani ba sai Allah ya وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة فخذها بقوة وأمر قومك يعخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين وكتبنا له في الألواح مرغ تامسا أتكين ألنا ألنا أنا التوراة من كل شيء كون إذن أبو يكي بكاتا بوا غريسي موعظة وندي دنجنت وأزي وتفصيلا لكل شيء da bayani filla filla na kowane irin abu da jama'a su suke da bukatuwa zuwa gare shi masail na aqida tauhidi da masail na ibadat da sha'air ta'budiyya da ko masail na mu'amala da suka jibanci rayuwarsu komai an yi bayanin sa filla filla dake dake fa kuzha karbe su su waɗannan alluna na at-taura bi quwwa rike su da karfi wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha ka umarci mutananka su yi riko da mafi kyawun abin da ke abin da ake nufi da mafi kyawun abin da ke ciki dangin wajibi da dangin mustahabi wannan shine mafi kyawun abin da ke ciki sannan kuma akwai abin da yake mummuna shine duk abin da aka yi hani to wannan kaga ba ruko za a yi da shi bane san ta shi za a yi shine ma'anar wa amr qaumaka ya'khudhu bi ahsani sa uriikum daral fasiqin da sannu zan nuna muku gidajen fasikai waɗanda suka wuce baya a tarihi ma'ana dan su to izina a gare ku cewa ga su wani sun yi fasikanci sun kan gare amma ga gidajen su nan yadda suka zama tarihi sun zama kufai kamar ba a taba zama a ciki ba shine dauloli da suka yi zamani a kasar Sham a inda yanzu aka yi umarni annabi Musa ya hijira zuwa wajen za a nuna masa irin su daula ta tadumur irin su dauloli daban-daban waɗanda sun yi suhura a da jahiliya ko mai nisa ko ta kusa wanda take dab da zamaninsa wato za a nuna masa don su gane tarihi cewa ba ɗan adam an yi su ne a bankasa ba dan ya dawo ba don ya ɗauki waɗansu shekaru wanda su ne kasance na rayuwa sannan kuma dole ya mutu ko ya shirya ko bai shirya ba ashe manufar halittar su shine yi aiki tukuru wajen bautawa Allah subhanahu wa ta'ala ya bi tsarin da aka saukar masa wannan lafazin al'alwa alluna malaman tafsiri sukan yi bayanin alluna ne na zinari waɗansu suke na azurfa waɗansu suke na katako waɗansu suke na wani sinadarin daban babu inda nasi yake daga Allah ko manzansa wanda aka bayyana allunan ga irinsu ko na kaza ne ko na kaza ne Allah dai ya ce alluna dole mu yi imanin alluna ne da ya so mu gane na menene da yayi bayani tantance na menene dukkan wanda ya tantance su to abin da ya tantance su din babu riwaya sahihiya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Isra'iliya sai Allah jalla فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون فأصرف عن آياتي للذي سنزل كوتد آيوين الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق قبل وطندا suke girman kai a bankasa ba tare da haƙƙi ba ma'ana zan hana musu fahimtar ayoyina zan haramta musu alkhairin da ke cikin ayoyina don mai girman kai sakamakon girman kansa sai Allah ya haramta masa fahimtar alkur'ani mai girma duk mai girman kai sakamakon girman kai sai ubangiji ta'ala ya daƙilar da kwakwalwarsa sai da ba zai iya gane wahayin da Allah ya turo manzon Allah da shi ba su ne allazina takabbaruna fil ardi bighayri al-haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha inda za su ga kowace irin aya da yawa ta ba a ce mutum ya rusuna mata to ba za su yi imani da ita ba wa in yaro na rusdi la yattakhidhuhu sabila inda za su ga tafarki na shari'a to ba za su rike shi ba a matsayin tafarkin bi in akida ba za su kudurce ta ba a zuci in abin a faɗa da baka ba za su faɗa ba in abin a aikata da gabbai ne ba za su aikata ba wa in yaro sabila sabilan amma inda za su ga hanyar fata kuwa to su rike a matsayin ita ce hanyar bi zalika bi annahum kazzabu bi ayatina abin da yasa zamu sa su a wannan yanayi kuwa saboda a karan fari sun karyata ayoyin mu wa kanu anha ghafilin sun kasance gafalallu ga barin ayoyin abin nufi duk lokacin da aka faɗakar da kai wata aya ta alqur'ani ko wani hadisi sahihi kadi ka gane ma'anarsa to abin da yake wajibi akan ka ko akan ki karbar wannan abu kai imani da shi kai kokarin sa shi a cikin aiki sai wannan ya zanto mabuɗin fahimta na abin da za a ƙara faɗa nan gaba sawa'un wanda ya faɗa ma karan farko shi zai maimaita ko kuma a ko'ina ka ji gaskiya sai ka ji ka bita amma idan ka ji gaskiya ka fahimta sai girman kai ya hana ka karɓa raina wanda ya faɗa raina inda ka fito sai ya hana ka karɓa to daga baya ko kana son ka karɓa sai ubangiji ta'ala ya kautar da zuciyarka da kan gaskiya ba za ka ƙara fahimtar ta ba sai ya zanto tamfar yahudawa da Allah ce falan ma zagu azaga Allah qulubahum wallahu la ya al-qawm al-fasiqin sai zanto tamfar waɗansu daga cikin mutanen maka da Allah ya ce wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ma kanu liyuminu illa an yasha Allah walakinna aktharuhum yajhadun sai mu birkitar da jinsu mu birkitar da ganin su mu rike da zuciyarsu irin yadda a karan fari da aka faɗa sun ji sun gane sun ki imani to karo na biyu da na uku har zuwa na goma in an faɗa ma ba za su yadda ba irin yadda ba su yi imani ba a karan fari inda za a taro musu mala'ikun sammai gaba ɗaya su sauka a taro wanda suka taɓa mutuwa a da gaba ɗaya su tashi su ba su labarin kiyama gaske ce gashi suna gani ba za su yi imani bai da Allah saboda Allah ya riga ya toshe zuciya to wannan shine sakamakon girman kai girman kai ko manzo Allah ya ce shine batrul haqqi wa gamtun nas Allah ya tsare mu والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة waɗanda suka karyata ayoyinmu waɗanda kuma suka karyata haɗuwa da mu a ranar tafin kiyama habitat a amalu waɗannan ayyukansu gaba ɗaya sun rusu duk abin da za su yi na ciyarwa ba za su samu lada ba dukkan wani aiki na ihsani ba su da lada a wajen Allah tun da bai a akan harsashi na imani ba su zauna illa ma kanu ya'malun shin kuwa za a yi musu wani sakamako ne in ba abin da suka aikata ba abin nufi ba su da wani sakamako a wajen Allah sai irin aikinsu in aiki ya zama kyakkyawa sakamako sai ya zama kyakkyawa in aiki ya zama mummuna sakamako ma sai ya zama mummuna sai Allah ta واتخذ قوم موسى من بعده من حليه عجلا جسدا له خوار ألم يروا